To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurari mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a ina tare da Dr. Family Families and Doctors uh, muna tare da Dr. Fauziya Dr. Nafisa da kuma Dr. Laila. Dr. Laila ita ke ga? ita ke ga da kuke ganinta uh, um, alright muna tare da su akan wannan layi uh, topic na mai suna mijin aure nake so alhamdulillah uh, wayannan family gaba ɗaya kowa wai dokta ne eh, kowa dokta ne uh, which i'm very proud of them i'm very very proud of them alhamdulillah da za mu zo wannan program na mijin aure nake so to kan haka kamin zo dai yi magana kun san kubar muje mu je talla mu dawo you. a duniya bayan na zuwa cikin sauki domin neman samun bayani tuntu sama lambar waya kamar jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kaman kan nake nuna mana muna tare da dr nafisa da kuke ganinta a nan Dr. Nafisa da ƙanninta su duka su uwa daya uba ɗaya bi ma'ana su ɗaya babansu daya wannan Dr. Nafisa kenan da kuka ganta sa'annan ga na biyu ita kuma sunanta Dr. Lail eh, Dr. B? Dr. Nafisa shi bayan Nafisa shi kuma Dr. Fauziya bayan Dr. Nafisa Dr. Fauziya ke ga da kuke ganinta sa'annan ga kanwansu Karama ita kuma uh, dr laila to laila kiga da kuke ganin su da ya uh, su kenan to dr laila ita kenan da kuke ganinta da nake saka da nasa saka muku hotunsu a nan amma a yanzu haka uh, kan wannan program mu mijin aure nake so to a yanzu haka za mu fara akan dr nafisa ita ce babban uh, wa'ansu gaba daya dr nafisa kina jin mu dai ko salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam rahmatullahi barakatuh to dr nafisa uh, jama'a na kallonki duniya jama'a na kallonki akan wannan uh, topic mai take mijin aure nake so ga hotonki kowa na ganin ki as a doctor shin uh, wani zance za ki yi mana da mun so mu fara jin labarinki ke wane ne ke mu fara jin labarinki a wannan program mu na mijin aure nake so Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaiki salam wa rahmatullahi Na gaida sarki zaki hmm. da kuma duk mutanen da ke jin wannan program ɗin ina musu fatan alkhairi. So I'm um, to start na sunana Fisa kuma um, 34 years old. 34 years okay. Ni budurwa ce ban taɓa aure ba. Mm-hmm. I'm a medical doctor. and kuma genotype ina is AS, me AS which I mean, I think mostly mutane would know AS carrier ne na, na sickle cell, so I'm an AS uh, genotype. So da izinin iyayena ina fatan a nema mun mijin aure wanda yake da tsoron Allah um, yake da, da, da, da tausayi. da kuma wanda zai so ni ya rike ni saboda Allah da annabi All right. Uh, about your uh, education background, muna so mu sani ya aka kika zama doctor, ina kika yi school, ina kika makaranta, uh, yanzu ina kike aiki, muna so mu san duka. Okay, so, um, actually, wow, my, uh, okay, my medical school ina uh, a Russian Federation, so that's in Russia. A Russia, uh, Russia can I kick a wangan ki Um, say kuma in a aiki currently a Federal Medical Center the ke Abuja, and Achimishi, um, Jabi, Federal Medical Center Jabi. So, but uh, normally in Makadao, as foreign trained doctors, because Naika to a Russia, sai many yi internship a nan Nigeria da duk wanda muka yi a can so internship na gama i currently just finished my internship at federal medical center jabi din so uh, i'm meant to go for a service Allah, shi ne ake ce ma nysc ba okay kisa kin yi makaranta kin yi kin koyi uh, aikin doctor makarantar doctor a russia yanzu eh. kina aiki a uh, hospital daga abuja ok daga abuja yanzu kike aiki sannan ke kan kanki ke budurwa ce kuma baki taba aure ba ko shekarunki 30 nawa shekaruna 34 34 years 34 alright ok uh, shikenan amma akwai questions da zan tambaye ki amma kamin tambaye ki wannan questions uh, bari mu zo kan 'yar uwarki uh, before then jama'a su biyu ke kan layi muna tare da dr nafisa da dr fauziya amma kanwansu wannan mai suna dr laila da kuke ganin ta nan ita, ita ma dokta ce familin duka gaba daya uwa daya uba daya ita wannan dr laila da kuke ganin ta ita tana class yanzu haka tana makaranta ita kuma tana ita ma tana russia yanzu haka ko eh tana kammala insha Allah. Okay, ita ma Dr. Laila bata kammala ba. Shi sa kamun mu zo mu yi magananta za mu so mu uh, fara gayyata ita Dr. Fauziya. Dr. Fauziya, salamu alaikum. Wa alaikum salam sarki um, Ina yi muku jama'a ina gajiya. Lafiya, kalau Dr. Fauziya. Na'am. To, Dr. Fauziya muna son kima mu ji labarinki. salamu alaikum wa alaikum salam to dr fauziya muna son ke kuma mu ji labarinki akan wannan eh, program mijin aure na ke so Salamu alaikum jama'a sunana Dr. Fauziya um, shekaru na talatin kuma ina final year na likita a Rasha insha Allah nan da wata biyu zan um, gama kuma da izinin iyayena na na nan kuma ina makuwa fatan alkhairi yanzu ke ke kan kai ke zo haka ke ma kina Russia eh ina Russia kina koyon uh, dokta kenan ko eh nan da eh, two months za ki gama eh nan da two months wato ke baki gama ba kenan ok malam aliyu na sarki zaki san da zuwa to amma doctor tun da baki gama ba ina da wani question zan yi tambaye ki eh, eh kamar yanzu haka mutum ne ya je fati she je da ya kasa rawa ya kasa yin kan da ake rawa wani treatment zaki bashi wani injection da ake mai wani magani zaki bashi ya iya rawa akwai matsala da kwakwalwar shi ai <laughs> <laughs> oh wani yazo ya kasa rawa wato yana da matsala da kwakwalwar shi kenan ko maybe ya sha wani abu ne to Allah ba da sa Allah ba da sa all right Dr. Fozia you are very funny thank you very much um okay sannan ga kanwanku mai suna Dr. Uh, Laila ko lailan ga na ga hotonta sosai lailan tsakanin ku da Allah ba mafadaciya ba ne kaman idonta na da zafi ko? ba ta da fada ko? really? Mm. okay then dr fauziya a ah, ko nafisa ko dr nafisa da dan so ki ba da ita ma labarin ita ma dr laila sins ba ta nan okay. um, Dr. Leila, ita, ita dai um, she's 25 years old. Ita oh, she's 25 um, years old. Eh? Shekarunta 25. Okay, 24. Okay, 24 August din nan this year za ta cika 25 insha Allah. Okay. Summer, as we said, turn our final year into uh, medical university in Russia. So they will be uh, graduating in two months, inshallah. Ah, okay. At the same time that I graduate Dr. Fauzia Kina. Eh, eh, they're in the same set. Oh, okay, okay, okay, all right, okay, okay. Shesa, mm. Dr. Fauzia amukomo uh, kan ita Dr. Nafisa. Dr. Nafisa, uh, ya hakuri kina da type type of a man da kike so sannan aure yanzu ke da kike aiki daga abuja as hospital kina aiki cikin hospital daga abuja shin aure aure bai iya fita da ke out of abuja kenan ko dai ya aure zai iya fita da ke abuja saboda gashi kina kina aiki daga hospital daga abuja eh eh a ah, ah, da yake um, internship ne kawai na yi da yake yanda nace da farko in muka dawo as foreign trained Um, suna so mu yi um, internship so da like mu sami experience mu na shekara daya a nan um, Nigeria a Abuja to da yake iyayena a nan Abuja suke so na ma gama internship din alhamdulillah na gama da su so yanzu kawai I'm, I'm, yet, I'm about to collect my license which I qualify for to collect my permanent license to practice in Nigeria saboda in kai karatu kasan waje mun zo da wanda muka yi na Russia but ba a yadda da shi sai na garin ka to shi ne ya sa sanadin da na yi aiki din a federal medical center kuma na gama alhamdulillah kuma na karɓi permanent license dina ok yanzu kin gama kin yanzu misali aure zai iya ya cire ki out of abuja bi ma'ana aure zai kai ki ko ina ga kinan as a doctor shi nake son mu sani eh um, <clears throat> want a husband who would go abroad saboda yanayin aiki na as a medical doctor gaskiya um, aiki abroad is better and I actually have had ambitions to go back and um, kasashen da nake tunani shi uh, shine su uh, ko UK ko Canada ko US ko Saudi Arabia har ma Dubai. Okay, wato saboda profession aikinki. ki. kina ganin wato misali misali in kin samu miji a Najeriya kina so? Eh, eh, amma kin prefer amma kin prefer aikinki saboda aikinki nature aikin kina son ko da eh. saudiya ne ko uk ko dubai ko canada ko ko us saboda yanayin aikin ki da kin prefer amma inda Najeriya ne ba komi amma ke da da ki fi so inda kamar uh, eh. ah, Dubai, UK, hmm. Saudi Arabia, Canada da US in kin samu miji a wurin ah, saboda yanayin aikin ki kina ganin zaki yake uh, ah, proof ko ba haka ba? Haka Sa'an nan a uh, shekarunki um, 34 years. 34 years so 34 years baki baki mind uh, shekarun namijin ba um, i think he, can be like in middle 40s har zuwa 45 i think baki damu ba mm. to wanda ya zo yana da shekaru hamsin fa ah, <laughs> gara sai a 40 45 yeah all you, can go to it's okay like that's the max okay yeah yeah kai 46 47 amma ukun nan dai ya make sure ko ya rage ya rage ya kwashe ukun nan ya ba wani kyauta ya komo ko da yana hamsin ya cire ukun nan ya ba wani kyauta ya dawo 47 wannan kin accepting shi yes I, it's preferable okay to sha Allah all right eh amma dai wanda ya fi muhimmanci is hali din tausayi tsoron Allah da kuma okay abin da ya fi miki muhimmanci wanda yake da hali yake da tsoron Allah wanda abin da ya fi miki muhimmanci duka shine wanda yake da hali yake da tausayi kuma yake da tsoron Allah eh da gaskiya da gaskiya Masha Allah. To mun gode miki sosai. Thank you very much. Yanzu bari mu zo kan Dr. Fauziya. Dr. Fauziya. Wa alaiki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu doctor. Doctor yanzu ke ke kuma ki dawo back to Nigeria ki zo ki serve one year. Sa'annan eh, kima ki samu freedom independence kanki kaman kan da ita dr nafisa ta samu kima kina da wannan plan ne ko dai yaya ya ban da plan baki <laughs> Ba ki da wannan plan irin nata Ok, mene ne plan ɗinki na fi so like wani gari abroad haka saboda yanayin aikin opportunities in doctors ba a ba mu abin da muke bukata bai aikin ko mu yi treating patient okay Ok. Alright. Shi sa a ke kin prefer uh, bi mana in samu miji out of the country ko? Eh, England, Canada, America. Ok. Inda ya tsaya kenan? Europe. Anywhere in Europe. Okay. anywhere in Europe. To, yanzu kamar kanda kike batun kina neman anywhere in Europe to za ya samu wanda shi ma wala Allah a kimin gafara. Shi host ya je hostel ne amma ba ba doctor bane, shi ba doctor bane, shi ma'aikaci ne ya je aiki ne. Kin gane? do you have problem with that? No, I don't. You don't have problem with that? Mm. Oh, okay. ok baki da matsalan wannan na'am ne ban da matsalan wannan baki da matsalan wannan alright that's great um, jama'a da ake jin mu uh, kaka zata maybe dr nafisa dr fauziya sun ce suna neman miji saboda yanayin aiki su samu su ajiye zuriya suka gwada countries da suke so kaka tsammanin cewa wala Allah they are in haste for that iskiya da magana da iyalin su kana gani they are living good su kan kansu iyayensu <laughs> suna yawo all over around the world suna zuwa amerika yayin suna zuwa amerika nan da yayanninta su kan kansu suna karatu ne a turai a russia suke karatu a turai sa'annan su kan kansu suna iya su zo ko america nan ita dr nafisa dr fauziya suna iya zuwa america nan suna iya zuwa eh, eh, saudiya suna iya zuwa dubai da suka yi magana sa'annan suna iya zuwa ah, canada da suka yi magana su kan kansu to amma wishin su ne inda suke iya zuwa suke neman allah ya ba su dama su samu miji a wurin, su kan kansu shi yasa kaka zata sometimes wani ya yi magana shi kana kaka think wani negative cewa kama a ah, ta ai ga suke so ah, a suke so inda suke so su tafi ba wai ba za su yi tafiya da kansu bane za su yi tafiya da kansu inda suke so just ah, suna neman mai tsohon Allah kuma suna neman wanda za su zauna da su domin ne da uh, maman su mai magana yau girin to an hour mun magana da ita getting to one hour muna magana which ba yau muka fa suka mini magana ba uh, they are with me for long amma yau muka yi magana da mamansu uh, which uh, ah, th that's how they, uh, they want it amma um, ita kanwansu dr laila she's not here ba ta nan gaba a decide mata how domin kaga decision ita dr nafisa is different from a uh, decision ita uh, eh, dr fauzia it could be decision ita kuma dr laila zai iya different zai iya daban tunani da nake tunanin ita dr nafisa ya yi daban da tunanin dr uh, eh, fauzia which akwai inda suka haɗu akwai inda suka rabu zai iya zo ita ma dr laila tunaninta zai yi wani daban akwai inda suka hadu akwai inda za su rabu sa kowa bai decide mata face ita da kanta ta eh, jama'a kira kenan face ita da kanta ta dawo ta decide ma kanta uh, ah, abinda take so wa kanta shi sa jama'a ah, ina uh, gani na ɗauki kira privately saboda abin da ya sa yanzu na yanke in zan yi program ba zan bude layi kowa ya kira ba kana ganin ga mutum wani yana iya kira ana kan program ya kira a ah, shi yana son mace ne ah, kuma an gaya maka ga shekarun da ta ce tana so shiga wani ya kira ah, yana 18 years ah kai kana shekara goma sha takwas ga wannan kayan ta tana ce tana shekara talatin da kaza shi sa abin zai zo zai kamar abin da ake seriously with serious important people shi kaga wani ya kira uh, no na bayar wannan muke so yasa kamin hada mace da namiji in kana so ka ga hoton su kaman kan da na fito muka magana da su ka biyo ni bayan chamber insha Allah in kuma za ka biyo ni shi ka screenshot program da muka yi saboda suna da yawa in ka screenshot program da muka yi ka zo ka yi magana then a ah, na adin ka na contacting eh, ka with them insha Allah shi sa ina gani iya zancen kenan a hotunan nan da kuke gani wanda ta dade a kan nan kuke ganinta ita ce dr fauziya sa'annan ga wannan kuma da kuke ganinta ita ne dr nafisa dr nafisa ke ga sa'annan bayan haka ga kuma dr laila dr laila ita ke ga da kuke ganinta su dukansu uwa ɗaya uba ɗaya the same uh, mother the same father zaria da suka fito shi yasa in ka zo neman su shi yasa muka ada na hada duka gaba daya na musu program nan at a time insha Allah shi yasa zancen duka kenan ban sani ba uh, doctor nafisa kina da zancen da zaki faɗa <laughs> kiraye-kiraye na, na, na yawa sosai dr nafisa bani one seconds na yi kiran kirayi kirayi gana da yawa barin gani assalamu alaikum kola ya sunan karge na ke kira abubakar siddiq kana kira daga ina ok daga united states ya kuri abubakar sadiq bani minti daya uh, barin transfer course su dr nafisa nan samuel na ga jama'a ban son bude layi ba ma jama'a na ta kira gaskiya kamata tun ba su dama um, abubakar sadiq bani minti daya bani one seconds ya kuri one seconds eh, ya kuri bari an ajiye ka ka call back ya kuri call back kina in, in one minute kaji hey, jama'a ban son bude layi ba amma jama'a na ta kira ku bari mu ba su oh my god jama'a ku yi hakuri saboda Allah ku yi hakuri oh jama'a don Allah ku yi hakuri ku barin cire namban ta in saka wani wuri to na ba ku dama bayi niyan bude don Allah ku yi hakuri jama'a ban yi niyan bu inna lillahi wa inna ilaihi in kuna kira ka ga bayan cire numban ta ku yi hakuri saboda Allah ku barin cire numban ta in saka wani wuri ku bani dama aha ku yi hankuri saboda Allah jama'a ku yi hankuri ban yi niyan bude layi ba amma to Assalamu alaikum. Dr. Nafisa? Eh, ya hankuri, add, add, add Dr. a kan wannan layi. All right. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. na'am kola ya sunanka daga ina ke kira ah, uh, ok abubakar siddiq daga yana kira daga america nan united states uh, ok abubakar siddiq uh, shekarunka nawa 43 years a cikinsu doktocin nan wa kake son kai magana da shi dr nafisa kenan eh, ok to dr nafisa kina jin awaka sadiq ko eh, ok to awaka sadiq uh, ah, kana 43 years sa'annan kana stay daga america alright yanzu uh, kana neman a baka dama ka yi magana da dokta na san ka ji ta duka tun farko har karshe? Alright. Uh, <laughs> na rasa wani magana ma zan tambaye ka wala baka sadiq. Alright, amma kai kai mutumin ina ne? ni mutumin Ghana ne amma mula da kuma asali na Nigeria da ah, a kaka kaka damu kaka da mutanen Ghana ma ai muna ai we rock kaka damu eh ai ita Fauziya ba ta da eh, Dr. Nafisa ai ba ki da matsala ko mutumin Ghana ne ko eh, ba ki da matsala ko mutumin gane ne ko yadda na ce yana da gaskiya zuwa allah da tausayi kaji wai kana da gaskiya kana da suru Allah kana da tausayi a gaskiya a waka sadi ga yamin gaskiya kai dai ga yamin kowa bai ji ni da kai dukan ka ka qualify wanga duka no insha Allah wannan nan a Allah ne Allah mai gaskiya da abin nan ashe abin da kai bari ba to amma yanzu haka in na baka dama na doki eh, dr nafisa na baka ba dogon fira muke so ba domin ni na magana da mamanta na magana da babanta kuma sun ce sun doke su duka sun sa a hannuna to yanzu in ni na baka dama kana ganin zai ya ɗauki tsawon lokaci nawa mu ga ka aure ta alaikum Allah zuwa ah, wata uku wata uku insha Allahu nan da wata uku za ka yi ka aure ta. Alright, sa'an nan kuma in ka aure ta za ka eh, bari ta zauna Najeriya ta ci gaba da aikinta ne domin ko kuma a'a za ka bar ta zo America nan saboda ta nuna qualification ta tana son da ta yi kokari ta ci gaba da aikinta a nan America. Eh wannan lalle iko Allah ina sai da mu tattauna mu duba sannan da mu shi insha Allah kuma a no ba wannan wannan batun tattaunawa kai da ita nan ta riga ta ya kuri batun tattaunawa kai da ita nan ta riga ta yi makanta judgment cewa ga abin da take so shi yasa shin kana ganin ka iya ka cika wanga alkawari ka iya ka cika wanga alkawari ta zo kusa da kai ta ci gaba da aikinta insha Allah insha Allah all right uh, Dr. Nafisa uh, mun samu Mala Abakar Sadiq. Uh, for me, I don't know, to me, I don't know. Bari mu ba shi dama. Kin ji? Eh. All right, good. Mala Abakar Sadiq, insha Allah na ƙare shi ka kira eh, ka zana mini sunanka, ka zana mini Abubakar na Dr. na Dr. Nafisa. yasa na gama zan baka numba dinta kaji alright okay kenan mun gama mun gama da kai naka kenan insha Allah zan baka numban ta kaji insha Allah alright alright okay wa sallallahu oh to masu kira you can come again Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Sannu ka ne. Kola ya sunan ka daga ina ke kira? Suna Jamal. Na kira daga Germany. Jamal daga Germany. Eh, amma ni don Ghana ne. Eh, kama don Ghana ne. Eh. To, Malam Jamal, eh, shekarun ka na? Na, muna je. Shekarun ka na? Well, ina da 31 years gaskiya. 31 years wa kake son kai magana da shi a cikin su ai kowane na samu da amma ne ana fi son dai babban nafisa don na fi nafisa nafisa kai hakuri dr nafisa ah, ta nuna ejin da take so ka gane ko ita da kanta tana 34 years amin cikin sauran shekarun su don ban follow sosai na ji shekarun sosai ba Dr. Nafisa tana 34 years Dr. Fozia ah. tana 30 years uh, Dr. Uh, Laila tana 24 years Okay, ni na to na 30 years tun kuma da nan kuma na duba wannan Dr. eh Allah dace Dr. alaikum. yana 31 years ina zuwa yana 31 years kina ganin mu ci gaba da shi gaskiya a'a kuma ya nuna kaman ya so Dr. Nafisa da ya ce kowanne ah, Dr. Fozia, kishi, kishi ya motsa haka. Eh? <laughs> wato da ya zo ba ke ce ke so ba wai yana son dr nafisa shi yasa da bai samu dr nafisa ba da ya zo wuri ke kina gani kamar a ah, waki yadda a ah, dr fauziya ba ki gane ba in ji shi wai bai ji wai bai ji bai ji history ki ba kin gane kin ga wai yanzu ya zo ya fara ji bai ji zancen ki ba nafisan kuma gaskiya ya dace da suran kanwa na ne shebar kuma na ce kuma bare abin amma ba wai kamar na rena su ne ko gaban Dr. Fozia wai bai rena ki ba wai bai ji wai bai ji story da kyau ba wai yanzu yazo ya John Eh shi yasa mu ci gaba da shi Gaskiya Ka lalle kina da zuciya to eh to ba za ku ba za ku neman makanwan ku ba Dr. Nafisa. Dr. Nafisa, ba za ki nemo ma eh, ki karama ba? Um, Amma kin gane, Dr. Nafisa, eh Dr. Fauziya. Amma na like, na like, na like the way you are. Na so kan na so eh kishin ki yana da kyau, na so yana da kyau. Amma ki rage kadan. Na so kishin ki wallahi I really am I, I, I'm impressed. 31 ba? Eh, shi ke da. Na, a, ah, na fahimce ki, ina magana, na fahimce ki, kishinki is, is normal, is good. Yana da kyau, na fahimce ki da kyau, which I respect that a lot. Wato, ke ma kina ganin bai ga kiman ki ba, bai ga girman ki ba, which I respect that. Amma ki rage, ki, ki bar ya zo kasa kadan. Kin ji? Are you with me? Eh, Thank you very much. Thank you very much. All right. Uh, akwai kanwansu mai 24 years ita ma doctor okay, da wannan da ya shi da ta ke so kuma ne duk da zama cikin rayuwa. Okay, say something about you. In, in maybe their elder sister will be convinced ko ita kuma ta ma kanwanta magana if they will take after then I think I will let you know. Kaji? Okay, ba da Okay. sake kenan a ah, yi magana yi magana yi magana kai kana Germany ko benin eh, na Germany eh so nawa kake zuwa gida shi kai dan gana ne Ghana a na ka fito eh, eh to ni a haife ni kuma shi amma ni na ni yaro in ba na mutumin bare ne diyan marigayi jamal baba eh wani jamal baba wani rasuwa da kada da wani kasa ne dai shek jama'ar baba a a a a a masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah alright insha Allah na aje ka reserve ka call na after the program in muka yi magana da ita Dr. Laila mu gani ka gane ko in ta accept in baka number ta I will do that kaji Amin, amin, amin, amin, amin, amin. kai dr lailan ga eh, dr fauziya allah ya saka miki da alkhairi kai wa kuma ke ga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Uh, kola ya sunan kirgina ke kira? shamsu dini daga Algeria. Eh. Shekarun ka nawa Malam Shamsu? Shekara ashirin da tara. Kaga saboda irin haka muka ce na bar bude layi kina. Za mu ba Malam Shamsu ya ah, hakuri. akwai shekarun da aka gura, kun gane ku ya hakuri. Yau wasu da program ko na kira program da ya fara shan tsayi. ah okay na fahimce ka okay shikenan yanzu bari sake maimaitawa na fahimce ka na fahimce ka na ji na ji jama'a ah saboda shi kwanan da na ce ban budi layi kuma na zo na yi program na sauka kai da kake so ka biyo ni in zo saboda sometimes the ladies na they feel offended suna ganin kama ah ga shekaru na ina 35 years ma ta zo tana 40 years ta gwada ga irin mijin da take so ga kuma shekaru mijin da take so shi ga wani ya kira sarki za a eh, ina 25 a ah, don Allah shi tana ganin kamar ana mata izgili ka gane ko tana ganin kamar ana mata izgili yasa don Allah da nabi kuma mu respect rules and regulations ne choices su ne abin da suka gwada suke so shi ya kamata abi kun gane ko shi yasa jama'a Then allah ku bari mu tsaya mu bi rules and regulations abinda suke so which i think it will help us the most <laughs> all right uh, dr fozia dr dr fozia ah dr se se sai ke ki fira da ni wana <laughs> lafiya kalau dokta eh to jama'a uh, za mu ajiye nan insha Allah ga dokta uh, eh, nafisa kenan da kuke ganinta uh, za ku ga dokta fauziya ita ma gata nan kyakkyawa doguwa sayayya kun ganta gata nan sayayya doguwa kyakkyawa da ita kuma tana da yanzu haka tana russia ita ma to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a ku hakuri a kira ya shigo kan jama'a kuna ji na ku zana mini yes in kuna tare da ni don Allah ku zana mini yes in kuna tare da ni kuna ji na ku zana mini yes Alright, nasa wani problem ne? Wani kira ya shigo, amma na magance shi. Alright. I think I have solved the problem. Wani kira ya shigo kan messenger, to na manta na bar messenger kan wanga uh, da nake program. Uh, za ku ga Dr. ga to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Haruna Musa. Salamu wa rahmatullahi ta'ala barka. Sadauna an gaishe ka. Ina tare da kai Malam Haruna Musa. Ah, Sadauna abin da nake so in bar ka sani wani abu guda ne gaskiya kagan college ne suke kwalo suna bata ma program ne. ba su so su yi adanci ne adanci ne mai yasa ba su adanci don mu yufu da muke kasan waje ko maza da muke kasan waje yawancin mu ne 80% ba mu farin gaskiya so yanzu suka zo da suna jin program mun nan suna so su bata program mun nan don shi da tumin nan ne da ka yi hankuri in ka kare wanda ke ni ya zo kasa ya bai fira da ka bara number ne ta me shi amince alright alright tun da mai shi adanci nan ba ya hana fari adalci shi ya ya ce ya yi adanci amma rashin adanci ba a yi Ah, no, no, no, no, no, so far so good. Kowa ke zuwa nan and they are serious. Yanzu haka ma ranar uh, ah, gobe haka akwai ah, eh, gaisuwa da za a kai. Ah, ranan ranar Friday akwai auren da da daura uh, which kowa ke zuwa na ganin wanda, suka zo ba mu samu kawai gaba dai muna kwancewa ne kuma mu joined. with people which is moving on good muna muna musu muna musu roƙon Allah Allah ya zaba musu mazan gari masha maza na gari mm. eh masha Allah addu'a da za abin addu'a za mu ta zamu ta yaro su kenan masha Allah mun gode su kuma su su kuma su yi hankuri su in su kuma zan suka zo su yi hankuri su rika su Allah ya saka da alkhairi masha Allah masha Allah mun gode wa sanatullah mun gode mun gode mun gode all right to jama'a uh, kaman rus, rusuna da na yi magana cewa sha Allah muka gama ga Dr. Ah, Fauziya da kuke ganin ta kunga daga ta nan doguwa sayayya very very nice lady ah, sa'an nan kuma ga ta nan cikin uniform ta kana ganin tana cikin uniform ta sa'an nan bayan haka ga kuma kanwansu karama ah, which Dr. Laila ita kuma ke ga Dr. Laila ke ga da kuke ganin ta uh, nawa kuma ke ga uh, sorry sannan gata kuma a nan ita ce wannan dr laila da kuke ganinta shi sa dr fauzi dr laila tana 24 years ko uh, na, dr nafisa na'am haka ne eh tana 24 years tana 24 years Sa'annan. Eh, years. Yeah, 24 years. Okay, bayan haka ita kuma Dr. Wai sun graduate in uh, two months ko? Eh, insha Allah in July. Okay. By July they will be um, finishing medical school. That's great. That's great. Bayan haka kuma ga ita kuma Dr. Fauziya da kuke ganin ta ita ma tana shekarunta 30 tana 30 years. Shekarunta 30. Insha Allah ita kuma ta uh, ah, Dr. Nafisa, Dr. Fauziya. ya hakuri uh, miji kamar kan da ita dr nafisa ta gwada uh, shekarun da take so miji ke kuma wani irin shekaru kike so shirin kes in wani zo in san uh, su ji kuma in san nema maganan da zan yi daga 35 zuwa 40 eh. daga 35 zuwa 40 years zuwa 40 mm. eh okay eh, alright okay okay masha Allah sa'annan kuma kina son ki ci gaba da aikin doctors aikin doctor ki a kasan turai ko insha Allah insha Allah Allah ya baki sa'a haka kin ji sa'annan Dr. Nafisa ke kin kina da zabi uku amma na fara tura miki zabi daya ko Dr. Nafisa ko za mu baki kina da zabi uku amma mun fara tura miki zabi ɗaya ko? eh haka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala All alright kola barin ajiye ka don Allah kowa ke nema ya kira ni yanzu aka bayan su akwai wadda dan zo da ita kuma yanzu za mu haɗa wasu sannan muka haɗa wasu yau kuma na da program da Sheikh Mala Bakar Madatai shi yasa dan Allah za mu ajiye haka insha Allah Dr. Nafisa uh, ki karbi number na ki inbox na Dr. Eh, number Dr. Nafisa kawai nake da shi Dr. Fauziya ke ban da din ki sheki inbox na insha Allah I will try to contact you with uh, da wasu kinji okay, yeah insha Allah shi sa ina ganin duka kenan in Allah ya yarda Dr. Nafisa expert ya wa da ke kasan America nan ya kolin ki yanzu mun sauka kin ji Amin, amin, amin, amin. Kuna gida, kina gida ne? Eh, eh, ok, da mamanki na kusa ta yi magana? Eh, tana kusa. Ok, bari ta yi magana muna jinta. Eh, all right Salamu alaikum. Wa alaiki salam ajiya mama ajiya Fadima. To, mun yi <laughs> mun kare lafiya tare da Dr. Nafisa, Dr. Fauziya da kuma Dr. Laila amma unfortunately dr laila ita tana makaranta ba mu samu mun gabatar da ita ba na san dai kina bibiya ababen da ke faruwa eh amma yanzu eh, akwai ɗaya da zai kira ita dr nafisa from america shi sa in ya kira ta mu muka ba shi dama da zai kira dr nafisa daga america nan oh na ga jama'a wai a ajiye namba namban kira ku yi hakuri ok a kamin musauka gaskiya ne sometimes kana zaton wasu ababa ashe ba haka ba ina zata kowa ya san ɗin mu amma ku yi hakuri uh, shi sa yanzu kan da muka ƙare in allah ya yadda wa'anda waɗanda za su kira dr nafisa dr fauziya da ita kuma dr laila dr lada ba da mu samu shi mun yi magana da ita saboda muna son ita da kanta ta make her own decision shi sa yanzu wayannan biyu da muka zo da su in allah ya yarda duk wanda kika ga ya kira su mu muka ba da number ni na ba da number a kira su insha allahu shi sa eh, a to a ba mu shi oldon tunda shi ne mai badawa haka ne gaskiya ne jama'a ga nomban mu mun rubuta jama'a masu kallo mu kun ga ga nomban ga nomban mun rubuta nan to a ba ma to jama'a za mu yi magana da mahaifinsu da na gaya muku mun yi magana da shi which uh, za mu sake magana da shi kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh, <laughs> muna gaisuwa muna gaisuwa ya gida mun gode ma Allah ba. to ba alhamdulillah mun zo da su alhamdulillah, yanzu in dai kaga wani ya za mu ba da dama wani zai kira ta daga Amerika, zai kira dr nafisa in kuka ga ya kira ni na ba shi dama ya kira ta sa'an nan kuma da ita ma dr nafisa duk wanda za mu haɗa ta da su dr fauziya duk wanda za mu haɗa ta da su na make sure mun yi shawara da ku na gaya muku ga wannan za mu haɗa ta da shi ma dr fauziya insha Allah ya iya yau ma yau in Allah da za mu haɗa ta da wasu amma in ku kuga ana kiransu mu muka ba da dama insha Allah Allah ya eh. wannan shirin albarka kuma ya tabbatar da alheri amin ya kuma ba da lada ga wannan kyakkyawan niyya amin amin amin amin bismillah insha Allah masha Allah mun gode sosai mun gode wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa to jama'a ga namban da za a kira kun ga na pin namban nan anan namban zan sake ba da minti biyu insha Allahu Dr. Nafisa Dr. Fauziya Dr. Laila namban da ake kira kenan amma mun gode sosai dokta za mu sallame ku kenan insha Allah dokta kina a dokta fauziya ke ne ke zan mu soke magana da farko kina da maganan faɗa a'a na gode sosai jazakallahu khairan ok abinda eh, iya abinda kike da fada kike da shi na faɗa kenan ko eh, eh? insha Allah all right